Thank you.

wallahi in dai ka cikin garin nan kuka je gurin wani wanda ba san ba wallahi kun yi mistake to kuna tafa mu bulai ga inda ya kamata ku kuna gurin bari aboki na kana ina ne waye yake buga mun gofa da uwar saba ni ma ban da na ka yayya wallahi ni yar uwa ce tuntunin garari muke yi a ke ke dai bari muna can muna ta garari a shega dahir na na shi ne ai saki kowa kama Allah mesi kai ai ni buri na kawai na ga alimi ai na ga muku da kun gashi an gama ai ai mutumi na can naga suna ta faman bulayi shi ba bulayi ko suke ba su ɗan doya ba su gidan yabanya kai har gidan ci kaji ba can suke zuwa suke wasa ko na ce dole ya kamata mu haɗa ka da su saboda kada darakta Allah sarki da wannan da wannan yonan yana kuma sai kun eh, an dama na gaya close to me close to me close to me baby ai kana an ce eh, eh, rashin sani ya fi dare ko ba haka ba haka ne so za ga wani sai matan da dama suna so su gan mu ganin mu na musu ya maza suna so su don ganin muramusu ya so ba kuma kawo haka ba daukar Allah sani to su sun zo suna so su shiga hausa fim to kuma kasa hausa fim tana da ka'idoji sai mun ba da tarbiyya mun gwada tarbiyyar mace mun ga yanayin yake mun ga yanayin iya rawanki samun kanki natsuwarki za ki ta gwaro iyayenki don a ciki ma da wanda ba su baro iyaye lafiya ba aka tawo harka yasa abun na ke haka wannan kamar yayin an dai gama da iyaye lafiya ko dan a cikin harka akwai sallama mu mun san su akwai korarru dan yonan kai dan yonan dan dai nan ya yayi yanzu ke dan zo Maryam Sharif na sani ka yi haƙuri don allah zan kira ka na ina sane da waƙo na fa alƙawarin za ka yi waƙa biyu na biyu na ba su zai yi waƙa ɗaya to don allah ka daina damuna da kira kuma na gaya ma ka rinka min text da sabon nan ka kira ne ya fi so ashirin to babu zan kira ka ina zuwa umar yana da damuwa umar wannan umar yana da damuwa na kusan daina bashi abin nan in ba zai iya ba sai in canza shi an ba ta rai ne kun gane ai so saboda haka in da hausa ne in allah da kun shiga kun gama amma muna so a rinka ba mu mutuncin mu da kiman mu daraktoci a zo a lumin na san abin da nake so ka gane me shadda ma ya kira ni akan maganar yarinyar nan ba zai yi a ce mun sa ta fim din mariya ba kuma a ce fim din talata ita za ta fito kada a bar yarinyar nan amal ita ma ta haska yarinyar nan amal hakuka ta rinka min jiya a bari ita ma ta haska mu rinka daga yan matan nan daidai da daidai ina mitin ne zan kira ka zan kira ka alinuhu yana so ya caza min kai wallahi alinuhu na so ya caza min dan damuwa ne dan damuwa ne yana so ya kona min rai sai in fita sabgarsa sai in je na daukan wayar shi irin na sani dan ja ahim mu dawo kan network hmm, yanzu za mu fara rahada dan yanan kai dan maza dan maza ke dan yonan mu so ba so ba gani to ya ka gani ya ka gani a ban da ka to yaya to ah. yaya wannan wannan a rahama sadauci da an kore ta ba an kore rahama sadauci to ya ka yanzu abin da za a bi inda an bai fage na farko um, wannan je mata interview zan kira ka je ka naka gida yi mata interview wannan yarinya ba zan gwada tarbiyyar ta ah, to <laughs> to shi ke ke ai ba zai ku zauna a wuri daya ba eh. ke kirki da manna kirki da mu eh an um, Hamisu Breka ma su suna can ko? Suna can waje suna jira. To ka ce da Allah ta jira na ku je da ita. Ah, to to shi ke. Mm. Kirki da mu an yi ga miki in ke gidan sa an yanzu nan gudan ai babban darakta ne ba abuja ai na yi mai za mu ga da tarbiyyar interview ne za a yi <laughs>